Wa mafi tabiya kumbi sha ni ilimai, jirgin ruwa? Wabar dawa salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shi gaba da karatunmu na Musa ƙarsar Sayyid AlBukhari, wato wasu da dare da wasu tare da ahadisi da jami'in sasai na Al'imamin Zubairu. Yau insha'Allah za mu darasi na saba'in da bakwai. Kuma muna jin kitabul hajj wato babin da ke ko da ke bayani akan hukunce-hukunce aikin hajji za mu sace an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak wannan hadisin Imam al-Bukhari wato shi wani babin da yake babun a talbiya wato babin talbiya muna ke cewa talbiya Shi shine faɗan labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak yin wannan faɗan wannan a aikin haji shi ake cewa tadbiya ma'anan ka amsawa ubangiji subhanahu wata'ala na kiran da yayi aje ai aikin haji ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da su da shi da babansa anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace talbiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak haka manzo sun aike idan yayi harama da aikin haji ko yayi harama da umra wannan shi cewa takin wato aikin haji wanda kowane mahaddaci zai yi shi bayan ya yi niyya ya yi harama da aikin hajjin sa ko umra don ce je mikati inda ake ɗaukan harama aikin hajji ko umra zai yi niyya a zuciyarsa idan aikin hajji ne zai ce labbai kallahumma hajjan idan umra ne da labbai kallahumma umrata, to bayan ya yi wannan kuma zai yi tasbiya labbai kallahumma labbai labbai la sharika bai ka inna hamda wa ni'mata laka wal mulka la sharika laka ma'anan labbaika shine amsawarka labbaika Allahumma ya Allah na amsa maka labbaika na amsa maka daga labba yulabbi so daga ya Allah na amsa maka zan yi aikin haji labbaika na amsa maka la sharika laka baka da abokin tarayya labbaika na amsa maka innal hamda haqiqa yabo gaba wani imanta ganima laka naka ne ya ubangiji dukkan yabo ya tabbata a gare ka kuma dukkan ni'imomi daga wajen ka ne wal mulka da mulki la sharika laka baka da abokin tarayya wannan shine fassara wa'annan kalmomi shi ka mutu zai ce labbaika na amsa maka saboda lokacin da annabi Ibrahim ya gina ɗakin kaba ubangiji ta ala ya umarce shi da ya kira mutane zuwa ga ziyartar wannan ɗaki na kaba shine yin aikin hajji ko umra ubangiji ta ala ya ce wa azzin fil nasi bil hajji atiba ya toka rijalan wa ala kulli zamirin yatina min kulli fajjin amin kai yi wa mutane su zo su ziyarci ɗakin kaba zo su yi ziyara zo su yi aikin hajji idan ka kira su za su zo maka aikin hajji din wasu su zo da abun hawa wasu ko su zo da kaba to sai annabi ibrahim sai ce to ya ubangiji murya na ba za ta isa duk duniya ba daga makka da ya kira kowa da kowa ya ji sai ubangiji subhanahu wataala ya ce azim wa alaina albala ko nadi wa alaina albala sai kai shaidan mu za mu isa shine sai yayi sai Allah ta'ala ya isar wa duniya gaba da har ma da wanda bai zo duniyan ba ya amsa in dai mutum Allah ya kaddara masa aikin haji to ya amsa Sai shi yasa idan ka ji aikin hajji sai ka ce ka ya Allah na amsa maka to wanda ya amsa zai je ke wanda bai amsa ba kuma Allah bai kaddara masa zuwa aikin hajji Abdullahi bin Abbas sai ce in ka amsa sau ɗaya sau ɗaya za ka je in ka amsa sau biyu sau biyu in sau ɗari ka amsa to za ka je aikin hajji sau ɗari in baka amsa ba kuma ba za ka je ba to da ka kowa gurgudun amsawa to wannan amsawa shine ake maimaitawa aikin hajji kuma sai ka hada da tauhidi shine la sharika laka ya Allah baka da abokin tarayya kake na ana jaddada tauhidi a lokacin aikin haji la sharika laka ba a maka shirka baka da abokin tarayya kai kade ne abun bauta kamar inda Allah ta ce wa abudullah wala tushriku bihi shay'an ku bauta wa Allah kada ku masa shirka zaka ce innal hamda dukkan godiya ko dukkan yabo ya tabbata ga Allah kaman alhamdulillahi ne alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai saboda ka ubangiji subhanahu wataala shi kace ne ya cancanci dukkan yabo amma kowa daga cikin halittun Allah akwai inda ba za a yi ba masa Allah shine kamil alkamalul mutlaq sai cewa alkamalul lillah cikana Allah ne ba ni gyara wannan abu ne na mana dunan saboda haka ubangiji subhanahu wataala ne kawai kamili saboda haka shi ya sa Jami'un mahamid dukkan yabo ya tabbata ga Allah Allah ba shi kwantuwa da wata siffa ta tawaya sai kuma yace wa ni'mata laka haka nan ni'imomi su ma sun tabbata ga Allah Haka ce an ni'mata dukkan ni'imomi na Allah ne kamar da ubangiji ta ce wa ma dukkan min ni'matin fa min Allah duk abin da wata duk wata ni'ima da ta zo muku to daga wajen Allah ne subhanahu wataala da shi sa nan ma aka sa ma'arifa wan ni'imata da dukkan ni'imomi wannan adin istigrafiya ce tastaghriqu jami'an ni'am dukkan ni'imomi sun shiga kamar yadda ta yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha in kun ce za ku ji safa ni'imomin Allah ba za ku iya kiyaye su ba shi ma umumi ne sai sa Allah ta yake cewa wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban dole ni imomin ubangijin ku ne kuke karyata ya ku mutane da aljani sai aljani suka ce wa ma abin nan wala bi shay'in min ni'mati rabbana nukazzibu lakal alhamd ba ma karyata komai na ni'man ka ya ubangiji godiya ta tabbata gare ka haka dukkan ni'imomi na Allah ne wannan fa sai umurci sabai su faɗi haka wal mulka da kuma mulki wato cikakken mulki yana wajen ubangiji su bana ta in ka wani yana mulki Allah ya dan dana masa ya dan san masa ne ba shi amma ba duka mulki ne dan adam yake samu ba sai dai mulki wani bangare wannan ma ba da cikakken iko da rigita tare ne mulki duniya da lahira shine ubangiji subhanahu wataala wai ce liman mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar kuma da zai tambaya wai mai mulki yau Allah ba kansa an sa shi kaɗai ne mari da yake da mulki ranar alkiyama haka na a duniya shine mai cikakken mulki kaga wannan yabo ne ga ubangiji subhanahu wataala daukaka ita ce mulki duk kudinka baka isa kai kafaitar da mai mulki zai yi wa kullum kudinka akwai abin da zaka rasa na na kasaita to Allah ta'ala shi mai cikakken mulki ne mulki ma nasa ne la sharika laka kuma baka da abokin tarayya baka da abokin tarayya a zatinka ba ka da abokin tare a ayyukanka ko a siffofinka kai kaɗe ne ya ubangiji su ba wata kai kaɗe ne wadda ka Allah ta shi kaɗe ne a rububiyarsa da ƙuluhiyarsa da kuma sunayensa da siffofinsa shi kaɗe ne abin bauta babu wani bauta da gaskiya sai Allah babu ta ka bauta ba Allah ba ta ƙarya ce ba gaskiya ba ne wannan shine ma'anar wannan kalma ta talbiya wanda alhazai suke ta maimaita ta tabbatar da amsa wa ubangiji ta'ala na kiran da ya aje ya aiki sannan da tabbatar da Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya da tabbatar da dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji su subhanahu wataala da tabbatar da dukkan nimomi daga Allah ne zuwa hajin ita kanta jima ce Allah ta'ala ne kore korewa mutum sannan mulki gaba ɗayan na Allah ne ko ba shi da abokin tarayya kaga akwai girmama ubangiji wata wataala a cikin to shi ne ake kan alhazai su yi ta maimaitawa tun daga lokacin na aka yi harama har ka zo yin dawafi ka gama dawafi ma idan ba umra kai kawarware ba ka ci gaba da tasbiyan har a fita aikin haji har a gama har a zo jifa ranar sallah kafin ka yanke tasbiya kai ta girmama Allah subhanahu wataala kana jaddada wato ainihin tauhidi malamai sun yi sabani wajibi ne kai talbiya ko ba wajibi bane aikin haji wasu malamai suka ce sunna ne ba dole ba ne sunna ne ba dole ba ne in ka yi haka ka fito in ba ka yi ba babu wani abun da ya hau ka aikin hajjin ka ya yi kuma ba sai ka yi fidiya ba ba sai kayan karago ba wasu malamai suka ce a wajibi ne wajibi ne ka yi sau ɗaya me yasa je zama wajibi sunna ne saboda maza sama yayi duk abun da maza sama yayi sunna ne to amma wansa, dole ana bukatan wani wani nasi kama hadisi ya tabbata maza su yake cewa atani jibril wa amarani an amura ashabi an yarfa aswatahum bi talbiya malaika jibril ya zo bi ya umurce ni umurci sahabbaina wa man ma'i da wanda suke tare da ni su tsaga muryan wajen talbiya to kace to ai gashi nan umarni ne akai umarni ko ina nuna dole sa kuma alayhi suka ce wajibi ne kai sau idan ba kai ba aikin hajin ka sai kayan karago ko a umra in baka yi ba sai kayan ka rago kafin aikin hajjin ka ya kyau ko umran ka domin wajibi ne wasu malamai suka ce rukuni ne rukuni ne cewa sunna ne ita ce shine masaban imamu shafi da imam wajibi ne masaban abin da masaban malikiya da wasu daga cikin hanafiya da kuma sahabbai wasu daga cikin sahabbai wasu malamai suka ce ma'ana in baka yi tafiya ba ka da aikin haji kuma ko kayan ka rabu aikin hajin ka bai zai kyau ba sai dai baji ka zo ka sake saboda Allah ya umarni da shi maza su ya an umarci maza su da shi kuma maza su ya yi kuma ya ce da ta ku zo an ne manasikakum ku yi aikin hajin ku irin yadda kuka ga nake wai ta ce mazhaban wasu daga cikin sahabbai da su daga cikin hanafiya da kuma mazhaban zahiriya to kaga sai dole mutum ya iya wannan ya zai umra ko aikin hajji ko da ma mun dauka wajibi ne ana iya yanka rago idan an abu na in ba a yi ba kaga ya zama dole nan ka koya dole ka koya kuma ce ba aikin hajji in ka je baka yi ba baka da aiki idan mutum bai iya ba ya koya ya haddace kafin ya je in ya kasa haddacewa a can inda ake haraman wani ya dinga faɗa yana maimaitawa irin yadda ake a mota لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك yana yi kana maimaita dole ka faɗa sau ɗaya ballantana ma galibi musulmi sun haddace labbai kallahu ma labbai ka da akwai shiri da ake a gidan rediyo rediyon kaduna lokacin gidan rediyo duk najeriya inda kake za ka ji shi gidan rediyon tarayya na kaduna sunan shirin hajjin bana labaran aikin hajji kenan nan ake ji ran za a buɗe ana labbaik Allahumma labbaik la sharika zuwa haka ce duk ana muka haddace labbaik Allahumma labbaik tun muna yara to sai dai yanzu shirin na ji sai dai kowace jiha sai na fi da rediyon ba a kaiwa ko ina saboda haka talbiya dole ne mutum ya koye ta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta maimaita talbiyar na aikin hajji da umra kuma ana son ka daga murya a lokacin da kake yi kamar yadda zuwa hadisi ya ce mala'ika jiru ya umurce shi da wannan to ana son ka dinga yi ana ji ba zuciyanka kawai ba sai dai in ka gaji حديث نقبة عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة الظهر أربعا والأثر بذي الخليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وصبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين Wani hadisi ma al-bukhari to wani babin da yake babun tahmid wa tasbihu, wa takbir qabla al-ijlal inda ar-rukub ala ad-dabba babin da ke bayani mutum dinga alhamdulillah subhanallah allahu akbar kafin yayi harama ga aikin hajjinsa a lokacin da zai hau tabbas ko abun hawansa Subhanallah; walhamdulillahi wallahu akbar an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya kike shi kale ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi yayi salla wa nahnu bil madinati a lokacin muna madina sun yi sun yi niyya za su tafi umra ko aikin haji za su tafi aikin haji amma yake manzon Allah yayi salla wa nahnu da mu bil madinati a madina az-zuhra sallan azhar arba'a raka'a hudu wal asra ya sallaci la'asar kuma bidil hulaifati Azul, zul hulaifa inda ake harama da aikin haji raka'a kan shi kuma raka guda biyu ثم بات ba فنيقوانا yawa الهليفة حتى أصبح هي وحجري sannan ya hau hatta سوته yi alalbaida. har abun hawansa ta daidai da shi akan albaida sunan wuri ne a wannan wajen asalin albaida shine sarari jinki ma'ana a kusa da zulhulaifa a wajen zulhulaifa din shine baida wannan fili dabbarsa ta daidaita da shi sai hamidallah sai gode wa Allah yace alhamdulillah wa sabbaye yayi tasbih shine subhanallah wa kabbara ya kabbara shine Allahu akbar thumma ahalla bi hajj wa umra sannan sai yayi ihlali da aikin haji da umra wato ya harama da aikin haji da da umransa wa ahalla nasu bihima sai mutane suka yi harama da su suma mazala ya harama da aikin haji da umra sauran mutane ma suka yi harma da aikin haji da umra amma ba duka ake nufi ba wasu daga cikin sahabbai idan sun yi kirani sun hada aikin haji da umra ce labbaik allahumma hajjan wa umratan ma kadim na yayin da muka zo wato muka zo maka kenan amaran nasa ya umarci mutane fa hallu suka warware suka warware da umra fa hallu bi umrati kenan yace duk wanda bai koro hada ba yayi umra kawai ya warware ranar tara ga wata takwas ga wata sai harama da aikin haji don yayi Ka yi umra ka warware daga ba ka yi harama da tamattu A taka ne tarwiyati har ranar har ya kasance ranar tarwiya a hallu bi hajjin sai ka yi harama da aikin haji ne ranar takwas ga wata ranar koshi da ruwa ne tarwiya to da haka kowa sai warware umransa yi umra ya warware ya jira lokacin fita aikin haji takwas ga wata sannan sun fita mazala ne umarke su da wannan don su yi ta masu ji ga wanda ya koro hada ba wanda ya koro kuma ya zauna a kan haramin sa yin dai gala ya ce wa nahara na biyu sa suma ba da natin biyadi manzan suma ya ya so ki raƙumansa da hannunsa kiyama suna tsaye wa zaba har rasulullah ta suma manzo Allah ya yanka bil madinati a makka kafshe ni raguna guda biyu amla haini masu fari tare da cuɗin baki wato ragon fari amma fiskansa da kawafuwansa baka ne kenan ya yi hadaya a madina a makka sannan ya yi laye kuma a madina ya yanka raguna guda biyu a madina ya yanka raguna kuma guda ɗari a makka ko sittin a makka wannan hadisin yana nuna mana cewa don kai niyan tafiya ba ka fara ƙasaru sai ka fita bayan gari mana sai tafiya ta takan kama manzan sun ya sa da sabansa sun shirya za su tafi aikin haji amma da sallan azahar ta kama su a makka a madina raka kudu suka yi ina abin da ana zake gaya mana sallar rasul sama wa nahnu bil madinati zuhra arba'an ko za ka da za ka yi niyyar tafiya amma baka bar gari ba to za ka yi raka kudu in azahar ta kama ka raka kudu za ka yi illa asar ma hudu sai in ka fita bayan gari ne in za ka yi sallah to sannan za ka fara kasarunka kasaru za ta kankama inan ma'ana sai tafiya ta kankama ake fara kasar hatta iza jidda sairu bil musafir tafiya ta kankanta ta kankama amma kana gida baka bar gari ba za ka iya fatawa ne wani abu zai kiro baka sai ai sunan ma ba matafi ba sunan ka mazaunin gari ba kai tafiyan ban tukun wani ka tafi ne a ina nan tukun nan sai bayan azahar zan tafi kaga gaba ka tafi ma to ba ka fara kasar ba in kana cikin gari ko da ka yi ni haraman tafiya ka yi niyan tafiya din sai dai idan ka fita bayan gari to nan ne za ka fara kasar in sallah ta kama ka kuma wannan shine abin da wasu ba su fahimta ba sai su ce wa yin aje bayan gari ana ɗaukar niyan kasar ana nufi malamai kyau suna nufin sai ka bar sai ka je bayan gari kake fara kasaro in sallah ta kama ka ba cikin gari ba su bayan su fasara shi ana ɗaukan niyan kasaro a bayan gari so da haka sai ka je ka jiya da mutum zuwa kano daga yola sai a je gombe za a yi sallah sallan azhar za a yi kasaro in yi raka biyu shi sai tashi sai cika ta raka biyu wani ya ba kai kasarwa sai ta yi ban ɗauko niyan a bayan gari ba na manta ko ya manta ba an gari bai dauko niyan kasu ba haka ake nufi ba karatu ana nufin in in ka fita gari sallah ta kama ka to sau za ka yi in kana cikin gari kuma za ka cika sallah kamar yadda ana zuwa mali yace sun yi sallan azhar tare da maza sama a Madina a hudu lokacin ba su bar gari ba amma kowa ya yi yamiyan zai tafi me zai tafi umra zai tafi aikin haji afwan zai tafi makka amma da suka zo zulhu daifa lokacin bayan gari ne shi kuma zulhu daifa da suka zo zulu ne ba wannan abin da lokacin la'asar nan kwa sai suka raka a biyu to za ka yi ce wani asara bi zil dai fati raka a ce ne mun sallaci raka a biyu a zulu ba ta la'asar rasar raka a biyu muka sallace ta ga lokacin kenan tafiya ta kan kama domin an fita bayan gari za ka in kana in kana cikin gari sallah ta kama ka bara kai ruwa sai ka fita sai ka fita bayan gari sannan a lokacin ne za ka yi za ka fara ruwa ba ka wani ka cika nan. sun ma ba ta biha sannan ya kwana har yawa yi gari to ba ce sai aka huta kuma sauran sabbin wanda ba su zo ba su kariso sannan ya yi harama ya ga yadda suka yi harama da aiki, haji sai a kama hanyar madina a hanyar maka to sai ce sun da raguwansa ta daidaita da shi ko kuma raƙumin ya daidaita da shi sannan sai yi mai sai ta sai ya harama mun mun warware wannan matsalan a babun akwai wanda akwai hadisin cewa a masallaci ya harama akwai hadisin inda ya hau rafuni sai harama muka ce duk ya faru ya yi a masallaci zai sake jaddadawa a saman rafuni saboda sauran sabbi wanda ba su gani ba su gani to nan ƙari shine halidallaha wa sabbaha wa kabbara kin ya nuna in za ka yi tafiya ana buƙatar ka yi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar kafin ka ka hau abun hawanka to da ka da yi ya hau sannan kuma sai sun ma ahalla bi hajjin wa umra sannan ya harama da aikin haji da wato ainihin umra ya harama da aikin haji da ga umransa ya harama da aikin da haji da umra ma'ana yi kirani kenan yi kirani wannan dalili yana karfafa cewa manzo ma kirani yayi ya hada aikin haji da umra ne ba wai aikin umra ba umra kawai yayi warware ya yi aikin haji ba kuma ba yi ba aikin haji kawai nan akwai saɓani malamai ko mun yi bayanin a farkon karatun kitabul hajji wasu sun ce ifiraji ne shi sa a suka ce aikin haji kawai kai shi yafi akan ka haɗa da umra ko kai umra karore kai aikin haji a watanni aikin haji wasu malamai suka ce ifra abin da kira abin da ya yi ya yi aikin haji ya yi umra ya warware a sannan jira aikin haji so da duk akwai hadisi akwai hadisin afradal hajja ya kaɗai ta aikin hajji amma yana nufin afrada af'alal hajji ayyukan hajji da yayi kuma sune na umrarsa sune na aikin hajjin sa ma'ana dawafi dai shine umra shine aikin hajji in kai harma da kirani kace labbaik allahumma hajjan wa umra haka dawafi shine na umrarka shine aikin hajjin ka sannan akwai hadisin tamatta'a yayi tamattu'i suka fasara shi aikin matubi ne ya yi umra a watanni aikin hajji ya warware aikin hajji aka ce a tamata ya dan ji daɗi ma'ana ya yi umra da aikin hajji a tafiya ɗaya bai yi a tafiya guda biyu ba kaga ya dan huta kenan maimakon ka zo umra ka koma ka sake dawa hajji kuma aka ce a halla bi hajjin wa umratin shi ba ka da za ka masa tabili ya yi harama da aikin hajji da umra a lokaci guda aka ce kuma ya haɗa aikin hajji da da umran ne ke ya ke cewa kirani to manzala sun a kirani ya yi to wannan wasu malai da suka ce da suka tafi akan kirani sai suka ce kirani ya fi tamattu'i falala ya fi ifradi falala ya muka ce a kirani yi amma kuma tamattu'i ya fi falala akan kirani saboda a hadisi ma nuna mana ma kadima wa halalla nasu bihima mutane galibi suka yi harama da irin haraman manzala ta sama shine aikin haji da umra kirani to amma sai aka ce amaran nasa fa ma kadimna amaran nasa fa da muka zo maka sai umarci mutane duk wanda ya rama da aikin haji da umra to ya umran ya warware ya mai ta matuki wanda ya rama da aikin haji kawai ya mai da ita umra sannan ya warware ya jira lokacin aikin haji kaga ya ta matuki. kin ya umarce su sun yi matuki. amma shi bai warware ba saboda ya koro hadaya yace la bitta qabaltu min amri matta dabartu lama qabtul hadaya wa la ja'altuha umratan ana san me zai je da ni ma da ban koro da ba sai in maida kiranin nawa ya zama umra kawai daga ba sai ne harama da aikin haji wannan sheki nuna tamattu'i ya fi falala amma ana gudunsa saboda hadaya shi za ka ba da dala ɗari biyu kuɗin hadaya ya sa wasu kawai sai su yi sai su yi ifradin su kawai ito eh yin ɗan guzurin ka kaɗan da irin aikin hajjin baran nan ni dala nawa ka ba dala ɗari biyu ne ko ɗari uku ne ɗari hudu to dala ɗari hudu ya zai ishe ka in kai in kai in kai in kai in kai in kai in kai hadaya da abin da ya rage ila bai zai ishe ka abinci ba in mace ce kuma in ta sa haƙori sai hadaya shi kenan ya ƙare don haƙorin ma dala ɗari biyu za ta a kan ba da canji hadaya ma haka ga sai mai hali wanda zai karin guzuri zai kara guzuri to in ga in za ta cinye maka guzurin ka sai ka ifradi ka shiga da tun daga madina ka yarama da umranka ai aikin hajjin ka kawai ka huta da da amma kana da hali ka yi da yawa hadayan ma ba ɗaya ba ka yi da yawa ka ta tamattuɗi ka yi hadaya wannan shi ne ya fi saboda haka manzon sa ya umarce su su warware ranar tarbiyya ranar takwas ga wata sai suka fita suka tafi aikin haji suka fita aikin haji sunna ta manzala sun a ranar takwas ga zulhijja yake fita shine yau mu tarbiya da hantsi amma yanzu an canja abun tun ranar bakwai ga wata da daddare ake ɗiban mutane a tafi da su mina so ba zai shafi aikin hajjin su ba ya halatta ka fita kafin ranar takwas ga wata amma sunna ne ka bari sai ranar takwas ga wata in kana da daman bari sai ranar takwas ga wata to ka bari in kuma a baka da dama motoci za su kare za zuwa kwashe ku da dare in baka shiga ba shikenan sai ka tangal tangal sai ka tafi da dare ka tafi ka bar sunna ne amma aikin hajjin kai na nan kuma za ka yi harama a wannan lokacin ba za ka bari sai ranar takwas ga wata so da ya halatta yi harama kafin yau mu tarbiya ne ranar takwas ga wata sai na umar wata ran ya shigo makka sai ga mutane makka ba su yi harama ba duk alhaji suna zuwa da haramin su suna jiran ranar takwas ga wata sai sai ya ala makkata ma balu aqwamin yatuna shughsan ghubran wa antum muttahinun ahillu idza ra'aytumul hilala ya kowa zai zo da kore-kore ya harama ko kuna ta shashafa mai kuna kelle ko yi harama in kun ga watan zulhijja ya shiga wa gano na ya halatta ke ma Abdullahi na wani ita ni ba zan yi harama ba sai ran takwas ga wata haka na gama zon Allah sallallahu alaihi wa sallan yana wannan shine shine sunna kuma kai harama ka tun a maka ba ta kaji bi na ko da ranar bakwai ga watan da da haka ake shekarun baba ne aka canja saboda motoci suna samun matsala na gosilo in an fara da yamma wani har dare ba a isa minan ba sai ake fara tun kafin gari ya waye duk da cewa yanzu an yi hanyoyin da babu bukatan wannan kuma har yanzu ba a canja kowane bangare da hanyoyinsu bakake da hanyoyinsu laraba da hanyoyinsu sauran jajaye da su zuwa mina da zuwa muzdalifa da arfa so yanzu babu gosilo irin da na da an yi nizamu taraddudiyya taraddudiyya an buɗe hanyoyi kuma an takaita motoci yadda ba za su toshe hanya ba mota ta je da gudu ta sauke ta dawo da gudu ta je da gudu ta abin amma duk da haka ba a canja tsarin ba in mutum shi yana da yanci akwai motoci da safi sai ka jira ko kuma akwai mota na ta ɗauke ka sai ka jira sai da hannu ka tabbaka sunna wani hara na bisa sama badanatin biyar da ya manzon Allah ya yanka wasu daga cikin hadayensa da hannunsa a tsaye wannan ya nuna mana sunnoni guda biyu sunna ka yanka da hannunka in zai yi ba zai yi ba za ka iya wake ta wani zai yanka maka ko dai ya ko hadaya sannan kuma a tsaye ake yanka raƙuma a janati dan uban na shi ne raƙumi shi kuma a tsaye ake soka masa wuka a ƙasan wuyan sannan shi ke sai ya faɗi haka ake so idan kuma abun nan ne eh, rago ne a kwantar da shi ko a koya shi kuma haka haka saniya kuma duka ana mata ana iya yankawa kai a soka mata wukan da tinin kamar yadda ake na kuma ana iya kwantarwa kuma a yanka duk wanda aka yi yayi dai ya ana son ka yanka da hannunka amma wani ya yanka maka ma babu matsala idan ka ka ka bar waki. to sai ke wa zaba rasul sama bil madinati kafshaini amlahaini manzo ya yanka a madina kaga bayan yayi hadaya a makka ana cewa ya yanka raƙuma ɗari su ya yi hadaya da su ya soke wasu da hannun sau sai na ali ya soke masa to bayan nan kuma ya ba da umarni a makka kuma a masa layyar raƙuna guda biyu da kaga wani yana kenan mai aikin hajji wanda ya hadaya shi ma suna ne ya yi layya a gidansa a najeriya ko a ƙasar da yake eh wasu suna tambaya suriya ni ne hadaya ya halatta ne layya da ka sunna ne ma ka yi layya a gidanka eh, musamman kana da hali ka yi a can hadaya sunanta a gida kuma ka yi sunanta layya sunanta layya wanda aka sai kai ko da iyalinka sun yi kuwa ka ce to ai akwai wadataccen nama ai ba don nama ake layya ba saboda lada ne nama kan nama kan gara basa ne kawai ba ka samu kuma ribar kafa ne bayan ka samu lada wanda aka tun lada ake yi wanda ka yin ka yanka ko guda ɗari ka yanka za ka samu lada lada na rago ɗari ko ba ci naman ba to da aka ce kafshai ne raguna guda biyu musamman ne na kafshi da aka ce amla haini amla haini su ne farare masu surki da baki farin rago kan baki ƙarshen ƙawafuwan baki irin wanda maza su waye yanka kenan wani za ka samu irin wannan ragon kaga zai fi kenan kuma zai so lokacin allah kan sarkin kano a Bayero. idan aka zo idi irin wannan ragon ake kawa sai a yanka a masallacin idi cewa ya yanka ragonsa kowa ma ya yanka tun da kun san ana cewa ba a yanka sai shugaba ya yanka ko kuma ko limamin wato ainihin sallan idi a bisa fahimtar wasu to sai a nemo ina ji shekara ake ana yawo ana neman kila irin wannan ragunan ko akwai irinsu amma dai irin wannan ragon ake zuwa a yanka to ko ba irin wannan ba duk wanda ka yanka sunna ne duk wanda ka yanka to anan ne wasu malamai suka ce an fi son ka yanka rago fiye da fiye da saniya ko fiye da rago saboda manzon sa ya yanka ya yanka rago ya yanka rago alayya a hadaya kuma ya soke rago suka ce to ragon ya fi kenan aka wasu ka tabi za ka ce a ragon ne ya samu a madina ya yanka a daya kuma da ya samu raguma sai ya sai yanka raguma ya soke raguma sannan kuma ga hadisin da yake cewa wanda ya ibada wanda ya yi sammakon zuwa masallacin juma'a da safe har kai sallar juma'a za a ba shi lada kamar ya yi ibada da raƙumi wanda ya je a sa'a ta biyu ya yi laifi bai kai wancan sammako ba kamar ya yi ibada da saniya wanda ya je a sa'a ta uku kamar rago wanda ya ce a ta hudu kamar kaza to kaga sai ibada da rago da ragumi ya fi saniya na saniya kuma ya fi da ya fi mai ya fi rago amma fa idan kai kaɗai ka yanka saniyan da wanda ya yanka rago amma idan kuma su ku bakwai kuka yanka saniya wannan ya yanka rago shi kaɗai to mai rago ya fi samun lada eh, ai na ka yi mai kai rago ba ai an kasa saniyan bakwai ko ku yi haɗaka ku yanka a yi halatta a yanka saniya mutum bakwai ya yi ƙasa ko rabu amma ba za ka ce a ah, tun da mu bari mu haɗu ko da ni da iyalai na ko da wasu mu yanka eh, saniya ya fi lada a kan rabu ba yanzu idan iyalinka guda biyar ne wanda ya sai raguna masu kyau guda biyar ya fi wanda ya yanka saniya kwaya ɗaya lada saboda ai kaga an samu amma in kai kaɗai ne za ka yanka saniya kai kaɗai za ka yanka rago ai darajar ma ba ɗaya bane wanda ya saniya ya fi ne ya fi na mai rago saniya dubu ɗari biyar rago dubu ɗari da hamsin naman ma akwai bambanci yawansa da sauransu sai zama wancan ya fi lalata hadisi na gaba ابن عمر umar الله عنهما أنه كان يلبي من ذي الحليفة فإذا بلغ الهرم أمسك حتى إذا جاء ذاقوا بات فيه فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عن ابن عمر دقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا يددش أنه كان يلبي من ذي الحليفة عبد الله بن عمر يكتب كنا تلبية تندق ذو الحليفة معنى تن إندي هرما كنا أبار علي كنا كي هرما إن أبيو مدينة فوق متعن مدينة saboda shi yana koyi da manzansa duk abin da manzansa yana yin sa sai da tun daga can ya ga manzon sama ina ke sa ki ma tun daga gudu lai fa yake talbiya ke sa duk inda kai harama daga nan talbiyan ka ta fara labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak sai fa idza balaga al harama in yaje haramin makka amsaka sai ya sami, sai kame daga me daga yin talbiya sai dina yin talbiya hatta iza zai kama wasu sungulloli ne ko hatta iza ja'a zaduwan har idan ya zo zuduwan sunan wani wadi ne ba ta fi ce kwana a waje ba tana sauke zango a zuduwa shi abdullahi bin kuma sai za sallan badata idan ya sallace sallan asubahi a zuduwan kafin a shiga garin makka wannan wajin yake to ikhtasala sai wanka wani kwari ne akwai ruwa a wajen sai wanka wato ta yana zuwa madina yana shiga haramin madina kafin ya kare eh, maka eh, kafin ya kare ta garin maka akwai bidiyon da zai sauka wurin ya kwana sai wanka kafin ya shiga garin maka wa za'ama sai yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalika manzo Allah yayi haka shi yasa yake wa za'ama yace dan za'ama ta zuwa da ma'anar riyawa kamar akwai dan shakka a ciki amal ladina kafaru wa alayhi sun riya daga nan ma kasan ba haka abin yake kan za'amat basata yawma annani kabiltu wa Allah yakun lahu amsal kaga yariya amma azama ta zuwa da manan ya fada ba wai yariya bane yana da tabbas ne annu so da haka ya fade shi mazalla ya yi haka shi yasa yake shi yasa yake to kaga wannan hadisi na aka sai sunna ne kai wanka aziduwan azuduwan sunan wuri ne sunna ce manzo Allah yayi kafin ya shiga Abdullah bin Umar ya koyar da shi kafin ya shiga Makka to amma yanzu wa san da zuduwan take a san da take don zaro da ta shiga cikin garin makka gidan wani ne yanzu ko shagunan wani sannan da aka ce summa amsaka sannan ya kame ba na nufin daga nan ya yanki talbiya ba bai sake yi ba har ya gama aikin hajji zama a'a ya yanke ya kama wasu harkokinsa daga nan kuma ya ci gaba da yi haske da ya zo yin dawafi sannan ya yanke talbiya kamar yadda ya zo a wasu hadisi so da ka kenan dawafi yin talbiya ba wai da zaran ka shigo harajin makka zaka dina ba sai ka fara dawafi sannan zaka yi talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik in ka zo fara dawafi sai ka tsaya wasu ce da ka hango dakin kawa Haka ce a talbiyan ka yana karewa in umra ne in ka zo fara dawafi shikenan daga nan har ka gama ayyukan umranka ya kare in kuma aikin haji ka zo in ka zo fara dawafi ka yanke ka gama dawafinka ka sannan daga baya ka ci gaba da yi har sai ranar da ka zo jifa na ranar sallah jifan shedan na farko na ranar sallah to wannan lokacin tajiya ka take karewa kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka abin da ya kace shi ne ci gaba da talbiyan aziduwa lokacin saboda yana da wani abu da yake son yayi daga zai a ce kai ta maimaita talbiya tun daga madina har makka ba kakkautawa kana daga murya kaga zaka gaji dole wani lokacin zaka dan ci abinci zaka dan huta zaka yi bacci zaka sauka wa nori ta haka dai in ka tina kai haka aiki to yayi rikamin nan saboda wani abubuwa da yake shi yasa shi yasa ya kame ah, abi نقبا rabbi allah anhu رضي ba asani ba ko ba oke akwai hadisin na tsallake an ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala sallallahu alaihi wa sallam amma musa kani anzuru ilayhi idan hadara fil wadi yudabbi wannan hadisin imam al-bukhari to shi wani babin da yake at-talbiyatu idan hadara fil wadi kalbiya idan mutum ya gangara cikin kuri nufin kurin da ke zulhu daifa an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya gada su qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yace maza kuma yace amma Musa amma annabi Musa kanni anzuru ilayhi kaman ina kallonsa, idan hadara fil wadi in ya gangara cikin korin nan yulafi yana yin talbiya in ya gangara cikin kori yana taito abu wani kori wani kori yake nufi wadil azraq wadil azraq ba wancan wadi na zulhulaifa ba in yazo yana yin tafiya, yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak kaga wannan nuna a sai annabawan baya ma suna aikin haji don aikin haji tun daga zamanin annabi ibrahim to ya yace kamar ina ganin sa mana ya ji kenan yanda annabi musa yake yin tasbiya sai biyu ko dai a mafarki ne ya gani annabi musa yana yin tasbiya Ina aikin haji an nuna masa a mafarki ko kuma an misalta masa annabi musan ya gani aka nuna masa gashi nan ina ainihin talbiya yana labbai ma labbai a wajen asrak sunan wannan sunan wannan kwarin kenan so da haka wannan kenan yana nuna talbiya tun a can baya ana yin talbiya ba wannan shari'a ne kawai ta manzala ta suna ta zo da labbai ma labbai ka ba su ma can annabawan baya an shir'anta musu in sun zo aikin haji su dinga wannan take na aikin haji ana bi musa radiyallahu anhu قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال bima ahlalta bima ahlalta قلت أهللتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمرة ثم أمرني فأحللت fati tumra a tambin ƙauni fa mashakat ni ƙaun gasa da tsira'ati fa kadi ma umaru rafi allahu hannu fa kala ina kuzbi kita billahi fa ya amuru na bi tama ƙala allah wa atimmu alhajji wal umra ta wa ina kuzbi sunnatin nabi sallallahu alaihi fa ina hu lam illa hatta nahar alhajjiya wannan hadisi ma al-bukhari toshe wani babin da yake babun man ahalla fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ka ihlalihi babin bayanin wanda ya harama a zamanin manzon sallallahu kamar yadda ya harama mutum ne ya zo miƙati bai san manzon Allah aikin haji kawai ya harama ko umra da haji a hade ko umra kawai da ya zo kawai sai ce shi ya eh, niyya ya yi harama da abin da manzon baya ma'anansa قال يتي بعثني النبي صلى الله عليه Yaman zuwa ga wasu mutane a ƙasar Yaman yana musu fajitu sai na zo wa huwa bil badaha alhali ya tafi yana bada badaha sunan wuri ne can wajen makka Sau da haka kafin na zo ma an bar sun hudai ba kenan an yi harama da ake haji an tafi yana bada fakala ya zo wajen manzan sama faɗa ta yi masa bima a halalta da mai kai harama kamar kai ko ifradi ko kirani aikin haji kawai ko umra kawai ko aikin haji da umra a haɗe kuntu ya ce na ce a halaltu ka na nabi sama. Ni na yi harama ne kamar yadda manzon Allah ya sallallahu alaihi aniya na kawai na yi harama irin haramar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka da labbaik allahumma bima ahalla bihi nabi sallallahu alaihi Allah na amsa maka da abinda manzon Allah ya harama da shi Ya ce shi haka yi sai za su bai ce masa don me yasa ka ya wannan ya tabbatar da shi hakan ya yi daidai kada sai ce hal ma aka min hadayin to kana da hadaya ne ka koro hadaya kultu da na ban koro ba fa amarani sai umurce ni fa tuftu bil baiti wa bis safa wal marwa ni dawafin kaba na kewaya tsakanin safa da marwa ko tafiya tsakanin safa da marwa thumma ahmarani thumma amarani sannan sai umurce ni fa ahlaltu sai na warware da umra sai ran takwas ga wata ne harama da aikin haji kamar da ya umarci sahabban sa wancan me yasa aka umarce shi saboda bai koro hadaya ba yace ka koro hadaya ban koro ba yace to koro wa ni ma don na koro hadaya ne da na mai da nawan ya zama umra mana kirani ne ni a aikin haji da umra to amma ban na riga na koro hadaya ba dama mai da shi umra to kai yanzu kai umra kawai sai ka warware ka jira aikin haji tunda kai baka da hadaya amma an tabbatar da shi a bisa wannan harama an tabbatar da shi a haka yake fa sai tumra'atan min qaumi sai na zo wajen wata mata daga cikin mutane na ba mashaɗar ni ta tsefe mini gashi na awon gasalar rafi ko ta wanke mini kaina kenan muharramansa ne ko ta gwaggwansa ko za ko za ko addan sa ya halatta wani ba wai a wata mata kawai daga cikin sa ba so almuhimmu ɗaya warware daga me da ta yake daga daga umra ya umra ya warware wannan kuma ya faru da sai na ali ma da ya tabo shi ma bai san zaune harama za za sama yi ba to da haka to ya zan yi yanzu ya zan yi harama kawai shi ma sai harama da abin da za sama yi harama da shi to da haka kenan shi kuma da ya zo aka tambaye shi ce haka ne sai aka ce to ya ci gaba da haramansa a haka ya koro hadaya an koro masa hadaya to da haka sai kira kirani aikin haji da umra din bai warware daga umra ba bai warware ba mun fahimta to shine malamai suka ƙara wa juna ilimi yanzu ya halatta idan kana son kai aikin haji irin na malam zaidu da ka zo harama ya riga ya yi gaba ba ka tambaye shi shi wani irin harama ya ba in ka zo mai kaji kawai ka ce na yi harama da abun da malam zaidu ya harama da shi in ka iso shi sai ka tambaye shi to ya tabbatu kai harama malam ko kirani ko ifradi ka ci gaba da aikin irin wanda shi yake saboda kana son koyi aikin haji tare ko umra tare ya halatta suka ce ya halatta a lokacin ake koya darasin da aka ba wanda suke zuwa laifa ko ba su samu wannan darasin ba suna suna suna suna tan wani wuri daga ba suka zo kaga karo kawai kace to ni yanzu manzala ban sani ba ba waya a lokacin bare a sanar da kai ko kuma ba social media bare an yi live yadda maza kuma ya rama da aikin hajjin to da ga kaga kawai kace kai na ya rama da abin da maza kuma ya harma da shi saboda baka san me aka yi a wurin ba to amma yanzu ba kafin ka je wajen ka aikin haji kala uku ne akwai tamattu'i akwai kirani akwai ifradi tamattu'i kai harama da umra sai ka je maka kai harama da aikin hajin ka in ka gama umra kirani kuma kai harama da umra da aikin hajin duka a miƙatin ka inda zaka dauki harama za ka in ka je za ka yi tawafi da sa'ayinka na aikin haji da da ka guda ɗaya za ka kafu kudu mai kai tawafi da aikin sa'ayi da shine aikin haji shine na shine na umra sannan akwai kuma ifraji ka yarama da aikin haji kawai tun daga fikacin ka in ka je kai tawaful qudumi dawafi na shiga garin makka in ga dama ka hada da sa'in aikin hajin ka in ga dama ka bari fira na sallah in kai sa'ayi na tawaful ifai kai tawafi na na ifada tawafin aikin hajin ka na rukuni sai kai ainihin sa'ayi yanzu duk komai a bayyane yake ba za ka ce ana ah, yarama da haraman da zai je ba Ka yi naka haraman da ya kawai yanzu an riga an karantar wannan shi ne zancen da ya fi inganci Allahu anhu sai na Umar sai ya gabato Allah ya tare shi ya zo kenan wasu sun ce ba a wannan aikin haji bane a wani aikin haji daban ne wannan an shigar da kawai magana an an an an an shigar da wani bayani ne a cikin wani bayani ba aikin haji da manzo sama yayi ba a'a bayan sai na Umar ya zama khalifa ko kuma bayan son manzo sama a wani aikin haji daban ba hajjatul wada wanda aka yi da manzo sama ma فقدم عمر عمر في زور رضي الله عنه الله جل جلاله فقال سيتي إنا خذ بكتاب الله in mun yi riko da littafin Allah fa innahu ya'muruna bit tamam ina umurtan mu da cika aikin haji da umra kai aikin haji in ka gama ka warware sannan kuma kai kai umra yace qala Allahu Allah ta'ala ce wa atimul hajj wal umrata lillah ku yi aikin haji da umra don Allah ku cika aikin haji ku cika umra don Allah ma'ana kai umra ka gama ka cika ta sai kai aikin haji ita ma ita kadai ka cika ta yace mun haka mai riko da ikafin Allah ne babu matsala za mu iya wannan wa inna akul bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam in mun riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yahilla manzo Allah bi waro ba hatta nahara al hadaya asin da yanka hadayansa dan ke soke hadayansa ma'ana sai mu yi harama da umra da aikin haji ba za mu warware ba har sai ranar sallah mun soke hadaya ko mun yanka hadaya mu sai mu warware shi ma sunna ne ma'ana duk wanda muka yi ne ne duk wanda muka yi ne mu yi umra mu warware sannan mu yi aikin haji shi ma mai zaman kansa ko mu haɗa umra da aikin haji duk mu yi su tare duk mu yi su tare to sai na umar su suna da wata fahimta da abubakar na cewa ka yi aikin umra shi kaɗai ka fita daga garin madina ka koma garinku ka sake dawa ka yi aikin haji shi kaɗai wannan ya fi falala ma fiye da tamattu'i shi ne suke cewa shi ne suke cewa ifradi amma ba wancan Ifradi da za ka shiga madina da harama ka je ka zauna ba baka ka yi umra ba sau da haka suka ce wannan ya fi kai tamattu'i shi ne ka yi aikin umra ka cika ta da kadai sai ka sake komawa garin ku ko garin da ya kai nisan garin ku sannan sai ka yi harama da umra a watanni aikin hajji kenan fa bayan bayan bayan bayan sallan azumi zulhijja shawwal ko zulqa'da ko zulhijja sai ka koma sai ka sake harama daga miƙaƙi na aikin hajji shi kadai sai ka zo ka yi shi kaga ka ce ka umra tafiyan tafiyanta mai zaman kanta ka koma sannan ka sake dawowa kuma kai wata tafiya ta musamman ta aikin hajji shi kadai suka ce wannan ya fi kai tamattu'i ka shiga da haraman umra ka warware ka zauna a maka kai aikin haji kai maka ko kai ifradi shi kaɗi domin wasu wannan ya musu iskali me yasa sai na Umar da Abubakar suke fifi ta ifradi akan aikin haji ai akan ainihin ya zaman da kuma ya sa an koma an yi matuki aikin haji umra ka warware ai umran ka sannan ka aikin haji suka ce suna yana fifita ifradi sai ku isa mai taimaita abinda ya fifita ba shine abinda kuke zato ba abinda suka fifita ko kuna zaton su zo mutu ya harama da umra sai ya gama ya zauna a maka lokacin aikin hajji ya harama sai ya tafi ba shi bane ka zo a watan shawwal ko zulqada kai umranka a watannin aikin hajji sai ka koma garin ku sai ka sake harama da aikin hajji kuma ka zo ka yi shi kadai kaga me aka samu an samu umra an samu aikin haji kuma kowanne tafiyansa na musamman kaga ya fi ka zo ka yi umra tafiya ɗaya, kuma ka jira aikin haji ka yi. ya fi ka lada irin wannan ne ake cewa ifradi ya fi ya fi tamattu'i in kai tafiya guda biyu ko wace tafiya mai zaman kanta umra da da aikin haji amma in ba haka ba in dai tafiya guda ɗaya ne kai ifradi kawai aikin haji kawai to wanda ya tafiya ɗaya umra ya warware jira aikin haji ya aikin haji to ya fi ka lada don ya yi aikin haji da umra kuma daban-daban daban-daban sai ce an aisha ta radiyallahu anha حديثها في الحج قد تقدم قالت في هذه الرواية خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج فنزلنا بسرف فنزلنا بسرف بسرفة قالت فخرج إلى أصحابي فقال من لم يكن منكم معه حدي حدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الحدي فلا قال فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه قال فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الحدي فلم يقدروا على العمرة وذكر باقي الحديث إذ أبت سورا حديث وانا حديث إمام بقرر توشي وانا باقي باب قول الله تعالى الحج أشهر معلومات babin da ke bayanin fassara fadin Allah ta layakin haji ana yin sa a watanni wanda suke sanannu shine shawwal zulqa'da zulhajj wani aisha ta rabbi allahu daga aisha allah ya da ta hadisa haƙin hajji wato hadisin ta dafe bayanin aikin hajji kan takaddama ya gabata mun karanta shi a baya kalar fi hadihin riwaya ta faɗa a wannan riwaya ruwayan sha ta sha banban da wancan ma rasulullah sallallahu alaihi fi ashhurin hajj dake mun fita tare da manzo sama a watanni aikin hajji muka ce watanni aikin hajji sune shawwal zulqada zulhajj sun fita watanni aikin haji za su tafi aikin haji kenan wa layalil haji da kuma dirare na lokacin harama da aikin haji sune shawwal zulqa'da zulhijja wa hurumul haji da kuma watanni na alfurma na aikin haji fa shine abin da zulqa'da shawwal zulqa'da zulhijja sai ya ce fa nazalla bi sarifa sunan wuri ne nan ne inda aisha sai al'adan sai zo mata ta kama kuka bayan ta ya rama da da aikin haji manzala ce babu damuwa Allah ne kaddara wa mata irin wannan kif alima ya fadul hajju ghaira Allah ta tsofi bil baiti hatta ta tsahuri ya aikata duk abin da mai aikin haji zai aikata amma karki dawa fi sai kin yi sarki kala sai take fa kharaja ila ashabihi fa qala zamu zo kan hadisi gefe zuwa ga sahabbansa sai ce mallan ya kummin kuma a hohadayin duk wanda bai koro hadaya ba aikin hajin nan fa habba an ya jalaha umratan ya so ya mai da aikin hajin sai ya zama umra fa ya fale aikata shine fasqul hajji ila al-umra ke duk wanda bai koro hadaya ba kuma in yana so yanzu ya yi harma da aikin haji ya fasa yana son ya mayar ta matuyi ya yi aikin umra ya wurwure sannan ya jira aikin haji wannan yana da daman yayi wannan kai da matsala amma kana ma'ul haji fala amma wanda ya koro hadaya kuma ya taho da ita to bai da wannan daman ya canja niyya dole ya tafi akan yanda ya niyya kawai ko kirani ko ko ifradi dadin ba dadin kowa sai ya koro hadayansa galibi daga gida ina za ka samu dabbobi dubu ɗari da ashirin a makka ka saya to da haka kowa sai koro nasa ko kuma in kana da shi maimakon ka zo ka saya a makka shikenan sai ka koro kayanka kawai ka huta da saya in raƙumi ne a tsaga tozonsa a rataya masa takalmi idan ainihin saniya a tsaga tozonsa don a gane cewa na hadaya ne sau da haka haka ake yi amma a yanzu ina za ka ɗauki dabba daga najeriya ka ɗaura gonka ka ce za ka je ka yanka abu ko ka ɗauka daga madina kawai kai akwai kasuwannin dabbobi a nina sai ka je ka saya an riga an koro an kawo kamfanoni sun kawo sai ka saya ka yanka ƙalar aiki ta ce fal'akizu fi ha wasu sun yi riko da wannan rungumin da aka yi sai suka dinga warwarewa suna umra wata riko da ha akwai kuma waɗanda suka bari min a sabi da suka saban sa kusa ba don ba wajibi ba ne wa haka in ka yara ma da aikin haji ba dole sai ka mayar umra ba in ka ga dama ka mayar amma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rijalun min ashabihi amma manzala ta suna da wasu mutane daga cikin sahabbansa fakanu ahlu quwwatin sun kasance ma abota karfi ne wato suna da wadata sun koro hadayan wa kana ma'ahumul hadayu sun kasance suna da hadaya kan jami'a shikan ya sai ka biyar umra in kai in kai tawafi kai sa'i kai aski sai ka mai da kayan gida kawai ka jira aikin haji sai kai aikin haji wannan ya fi akan kai ifradi shi kadai ba tare da ka hada da umra ka rabe ta ba za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh